الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين cigaba da karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan yammaci wannan rana ta zaunawanmu nan da cigaban karatu yau muna kwana na goma sha bakwai muna cikin suratun nisa'i mun san tana karantar da haƙar haƙuƙukan masu rauni Allah ya taimake mu muna aya ta goma sha uku inda Allah maɗaukin sarki yake cewa tilka hududullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم آه. bayan بياني يا قاري an ci gaba da bayani akan abin da ya shahi matsala ta gado kuma an yi bayanai daban-daban wanda ke har yau akwai cikon bayani can gaba in Allah ya kaddara mutum mai cikin wannan karatu tilkal hakamu waɗancan hukunce-hukunce almaskura a bayan ambato min ya tama na al'amarin marayi wa ma ba'adahu da abin da bayansa. Hududun Lahi iyakokin Allah Shara'i a shara'i'ahu shari'un ubangiji na fi hadda hali ibadihi li ya'malu biha wadda Allah ya iyakace ta ga bayi nai don su yi aiki wala ya ta duwa kar su tsallaka ta wa man yudi Allah duk wanda yawa Allah da'a wa rasulahu yawa manzon Allah da'a fi ma hakama bihi ga abin da hukunci da shi wannan bawan Allah ya karkar samun wahala idkhilhu Allah yana shigar da shi bil ya'i wan nun iltifata Allah na shigar da shi jannatin aljanna yiri min ta ta hada na faru sauran muna gudana karkashin aljanna Allah ka ba mu aljanna khalidina fiha kuma suna abin kaddara ma wama in sun shige ta wa zalikal fawzul azim shiga aljanna a wama cikin aljanna babu rabu babba babba Allah ka ba mu wannan rabo kun gani Allah ya yi magana akan gado ya raba bayan haka nan sun ne ce wannan shine iyakokin ubangiji duk wanda ya tsallaka ta Allah na shiga da shi wuta duk wanda ya ɗauki matsalar gado yana raba ta ba da ilimi ba yana raba ba daidai ba to abin da a gida ne wuta wallahi matsalar gado ba ta da wasa Allah ta tsare ko ku ci gaba ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين sannan kuma Allah ya ci gaba da cewa wa man ya asillaha duk wanda yake sassaba ma Allah wa rasulahu yana sassaba ma manzon Allah wa ya ta'adda hududahu inda Allah ya iyakance iyakoki yana ta tsallakawa da tsaya nan ba bil wajhaini yudkhiluhu Allah na shigar da shi bil wajhaini naran wuta khalidan fiha shi na abin kaddara ma cikin wannan wuta Allah ya tsare mu walahu fiha azabu muhim cikin wutan nan yana da azaba ma'abuta walakanci wannan aya ba ta karfafa mota zilawa ba abinda sun kai fahimta gare sun hwaji cewa kenan wanda ke sabon Allah wuta yi? wanda ke sabon Allah ya tawabar da abin ya ga daidai na ɗan wutar? zu wala kan shi ru'iya fil da ma'idi fil ayatai labduman fi khalidi na ma'anaha don haka ashe kenan wanda ka saba ma Allah ya doge ba wanda ya saba ba wanda ka saba yana ta yi yana ta tsallaka iyakokin ubangiji to abinda aya ke bidan mu nan mai saba ma Allah ya dawo ya tuban ma Allah ya bari Allah ka ba mu ikon bari to ci gaba يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا آه. wa min ad-da'ati bu'ul azmi akwai daga rauni raunin anniya raunin himma fazani mazinaci namiji fazani yato mazinaci ya mace da ifani masu rauni na guda biyu min jihati azmihi ma dargihin himmatu wa muta'addiya masu tsallaka iyaka na guda biyu min jihati fi ilai ma gehen aikin su wa yan arattum in kun yi niyya an tsoka su ku adalci fi ma a cikin al'amarin mazinaci namiji da mazinaci ya mace fattabi'u ma yati kuma abin da aka yi wato anan qur'ani yana farawa da abubuwa ala tadarruj ba a zakkuwa da hukunci a fice za a fara mataki mataki kana a cimma makula madawakin sarki ya ce wallati yatina alfahisha waɗannan da sun ka zo mu alfasha ita ce zina min nisa'ikum daga cikin mata cikinku fastashidu alaihin na arba'ata minkum ku shekar akan cewa sun yi zina mutum hudu daga cikinku ai rijalukum musulmi na mazajenku musulmi fa ashiru ku shaidar. Ku fa in shahidu in sun shaidar. alaihin da akan su da cewa sun yi zina to ga abin da Allah ya ce shi a farkon abin da an ka fara faɗa ku amsa ku wanda ku riƙe su ku da su wanda ku tsare su fil buyuti cikin gida wamna u da ku hana su min mukhaladatin nasu garwaya da mutane wato farko in an samu mutum ya zina ko aka samu wanda ta yi zina to abinda an hukunci sai a kai su ga wuri a tsare wannan tsarewar matsayin horo a hana su muhalada da kowa amma wannan tsarewa ta tawakku'i hatta ya tawaffahun Allah hatta ya tawaffahun al-maut har mutuwa ta same su mala'ikun mutuwa zuwa su karbi rayukansu au ila an yi alallahu lahu na sabila ko kuma har zuwa ga Allah ya sanya musu hanya ta fita daga wannan wuri dariƙan hanya ila al zuwa ga samin ha daga wannan wuri umiru an umurce su da zalika da haka awwalul islam harkar musulunci harkar musulunci mazinaci ko mazinaci a mace tsare su akai ɗayan biyu ko dai su mutu gidan nan rufe ko kuma ya zan abinda a hukunci na ƙarshe waraka ta sauka suna ciki a shi su tsaye da hukunci gare su wannan shine magana sun muji ila lahunna sabila sannan an ka sanya hanya gare su daga baya bi da zikiri da wa wadda ba ta yi aure ba bulala da wanda bai yi aure ba a yi mai bulala na aka ɗari warga mulmuksana da kuma jehi wanda ya katangantu ko wadda ta katangantu ma'ana wanda ya aure ko da ta yi aure a jehi wa fil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah sallallahu lamma bayyana al-hadd lokacin da Allah ya bayyanar da haddi qala annabi ya ce khuzu anni qad Allahu lahunna sabila ku riƙa daga garan Allah ya sanya musu hanya Asayi sayyibu turjam bazawara ko bazawari ana jihin su wal bikiru tujladu budurwa ko kuma babane ana musu bulala wannan hadisi rawahu muslim imam muslim shi ya rawaito shi saboda haka wannan shi aka samu to sannan kuma ga cikon magana ci gaba واللذان يأتيانها منكم فآذوهما وإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما والنزعني تخفيف النون وقرئ بتشديدها waɗannan guda biya tiyana da sun ka zo ma zina ko sun ka zo alfasha zinan awul liwaɗi wanda ya zina ko wanda ya liwadi minkum daga cikin ku ko arjala mazaje fa azuhu ma ku cutar da su wannan hukunci shi ma ya biyo da sabbi da bugu wa darbi da sabbi da zagi wa darbi da bugu bin al takalmi farko farko idan mazinaci ya zina to abinda abu kuba ta yi bayan an tsare shi sannan kuma ana hidda su a shaha musu baki ga huska sannan a ci gaba da zagin su wanda kai dai inan ne haƙi da anan ne haƙi ka zan ba mutumin ƙwarai mutumin banza sannan a samu takalma ana ta bugu an dora su saman abin nan dabba ko kuma ƙasa to fa in ta ba bina in sun shuba gabanin zina wa asula hal amala sun ka gyara aiki aridu anhu ma ko da kai gabanin su ma'ana zagi da bugu ku bai wala tuzu ma ku tutar da su inna allaha kana tawwaba Allah ya zan mai karɓa tuba alamanta ba rahima Allah ya zan mai jinƙa bihi gare shi wa kaza mansuhun bil haddi amma wannan an shahita da aya haddi azzani wa zani wajal jin kullu wahidin minhum an yalda an shahi wannan da waga aya kosa batal jaldu sai bula ta tabbata al zikri akan wanda bai aure ba ko da bata aure ba bi nasbil kitab ƙur'ani. wasa batar rajamu jiwa ta tabbata ala sayyibi akan bazawara ko bazawari al-mukhsi wanda ka tangantu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqar sahha hakika ya inganta annahu raja'a ma'is annabi ya je ya sa an ce hima'isu wa kana qad ahsana ya zan ko ya aure wannan ya nuna kenan wanda duk yayi zina bayan ya yi aure aka samu shaida guda hudu waɗanda suka tabbatar da kammai da shaidar zina za a jihe shi wannan shi ne ka'idar shari'a amma Allah ya sa shi da hudu ga zina sauran duk abubuwa an kasa shi da biyu domin Allah na son su kira gabawa ne idan mutum uku sun kace sun ka ganai kalmar wani filmi kuhida sun iske su cikin farjin wanda yake zina da ita kamar mace cikin tandu amma na hudu ko da ya zo ya ɗaɗɗaka ga mata yana karmi wando ne amma ya same shi zindir ya ga tsiranci ne to dan an ka zo kotu waɗanga uku sun ka faɗi cewa ga sifa da sun ka same shi wanga yake shi kan bai same da wannan sifa ba ga wanda ya same to a ƙa'ida shi wanga da bai bada shaida cewa ya ga ya zina ba sai a ce sai zuwa inda zai amma uku ɗin sai a musu bulala don su wani ƙarfi hmm. Allah gane damuwa wato in ba kare ba babu wanda za a kamawa ga shi ga zina a kai kotu a hukunta shi sai wanda za a kare Allah sauƙaƙa to ci gaba إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ولما ذكر أن من تاب ممن ارتكب فاحشة lokacin da ya ambaci wanda lalle ya tuba daga wanda ya hau alfasha fa inna allaha yaqbalu minhu allah na karba garai zakara bi ma ya ti shuruɗu tauba sai ya ambata ga abin da ake sharuɗan tauba tuba fa qala inna mat tawbatu lalle ita tuba alallahi wadda Allah ya azama kansa karbarta ai Allah fi kataba ala nafsihi qabulaha wadda Allah ya wajabta ma kansa karba wannan tuba bi fadalihi saboda alkhairi ne lillazina ya'maluna su'a ga waɗannan da sun ka aikata mummunan aiki alma'asi ya ma Allah bi jahalatin wannan ya nuna duk wanda ya aikin laifi to ko da gangan to da jahilci yake sannan ya jahilta Allah karim halon ai jahili ne za a saura ban sun ka sau abu manzilin sun ka tubu da sannan sun ka tuwo min zamanin karimi daga zamani kusa abu da an yi gargiru kamin su kai gargara wato idan mutum ya kai gargara ba za ka da tuba sai ba domin ya kai lokacin da tuba ba ta da amfani kallina suka taubatan marduwata qabla lamamatu wa qabla khabtu lisani ko kafsul alfin wato kenan ka tuka kanka gabanin ka kai gargara ko ko ka kai lokacin da halkenka ya kaɗe bai iya magana amma inda duk an kai halki ya karke sai ya kawo karan karamai ko kace ka tuwo tuba banza ta ba a karba Allah sauƙaƙa ko ula'ika waɗannan waɗanda sun ka tuba kamin su kai wanga hali ya tubu Allahu alaihim Allah na karba tuba gare su ya qabalu tawbatan Allah na karɓa tuba su wa kana Allah Allah ya zamo aliman masani da kalbi talikansa hakiman mai hikima in sun in cikin aikinsa bihi Allah ka taimake ku Allah ka ba mu ikon tuba to ci gaba وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة توبة بتزموبا للذين يعملون السيئات وأن لك أيكة أيكا ما سمون الظنوب ليهوكا حتى إذا قدر أحدهم الموت حلوك تند ومتوى تزوم لينسو وأخذ أحكامات في النزل إنكاري أنا هزقاري qala sai ce inda mushahar ma mako fihi lokacin da ya ga abin da yake ciki inni tubtu al'ana Allah ni na tuba yanzu wala yanfa'u zalika wannan bai amfani ne wala yuqbalu minhu ba karba gare shi jama'a muna tare da kowa duk wanda yana saba ma Allah bai tashi tuwa ba sai da gare ne za ta yi tare ya kawo karan karamai an fara hin ga rayuwa ta sai ce Allah na tuba to wannan ita tuba mazuri su ba mazurutun kuma walallazi ne ya mutu na hakkulu waɗanda da sun ka mutu kuma mu kufaru suna kafirai mutum ya zauna yana ta kahirci har an karɓi rayuwa ta cikin kahirci to sai lahira da ya gaza amai azaba sai kim Allah ya tuba za ta in sun tuba fil akhirati lahira inda mu'ayanatul azab gun ganin azaba wala tuqbalu minhu ba karba gare su kai abinda ake so gare ka kana so ana so kana cikin lokacin ka tuban mu Allah ka bar abinda kai na sawa mu Allah Allah ba mu ikon bari ulaika atadna waɗanda aka mun yi musu tanadi a adadna mun yi tanadi lahum gare su azaban azaba aliman mai raɗaɗi mai cin jiki mai zuwa fata mu ne mai raɗaɗi ta Allah tsari mu da ita Allah ya tanadan musu azaba domin sun yi abin da Allah ya hana su da duniya to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تحضنوهن لتفهموا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وفيما يأتي يذكر كيفية المعاشرة الحسنة بين الرجال والنساء أجل أتينا قبل Allah na ambata tsakanin zamantakewa kyaukyawa tsakanin maza da mata al'azawaji wa zaujaji maza masu auren mata da matan da ake aure kilawu ma kana nasu alaihil jahiliya sabanin ya da mutane suke akan jahili lokacin jahiliya min ja'alil mar'ati na sanya mace shuhad bisil'ati min habil insani wato lokacin jahiliya mace kamar abin sayarwa ta to wannan musulunci yanzu sai kwato haƙƙin mata ya damɗa musu ga hannunsu amma ka ji sai a samu mara kunya yau da suna cewa wai haƙƙin mata suka san su amsu har wasu ƙasashe ka ji ana cewa wai a sanya matsalar gadon mace da namiji ɗai kahirci ya kai kahirci Allah ka kure Allah ka kure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wagga magana yarda da ita kai ka jawa mata gure akan hakki na wallahi riddatan Allah saukaka mata wadda an musulma bai kamata ta ce mata ba su da yanci ba an so musu yanci an gama an so musu yanci tun baki da labari in ba don an so yanci ba da yanzu ke in ke karmi miji mijin ya mutu baki da dama ta. sai dai yan uwan mijin ko su armar da ke ga wani su amsa sadaki ko ko ki zauna nan gida hakki mutu su gade sai musulunci ya ce a musulunci shi mai amsa hakki Allah ganar da muwa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yahillu lakum ba shi halatta gare ku an tarfin nisa ku gadi mata ai zatihin zatin mata farhan tila da yin wukul a dajon mai lokata ne ai muku da inda kuna mawasilar tasu ala zalika ga da matsalar ta ce. wa kanu fil jahili sun ga lokacin jahiliya ya na suna gadon nisa matan akali ba'in yan uwansu in dan uwa ya mutu ya ban mata to dan uwa ne sai ya gade ta fa in sha'u in sun so su ɗan uwan nashi ta zawwajuha su armar da ita bila su daƙin ba da daƙi ba sai a ce wani kana son mata a ce na amshi ga wancan kin taya kama jama'a akwai yanki nan ko ha ko su awar da ita wa aka zu daƙa su rike sadakin nata ba su sadakin su sa aljihun jama'a akwai yanki nan ko abaluha ko ku su mata ulula ko ta ce yana zuke ka ce ba mori ba a baka ita hatta fita dai sai ta yi fansa bima warsa da abin ta gada ko ta mutu ko ta mutu haka nan fa da suwa su gari shin akwai kai da wanga to fa ruhu sai an kare su an zalika Allah ya hana su yin haka kuma Allah ya hane ku wa an ta'dhuluhunna ku yi musu udura ai tamna'u azwajukum ku hana matanku yin sake yana da rike su wala ragabata lakum babu kwaɗi gare ku fihi na cikin su zarara akan cutarwa anan da aka ce hana su daga aure in ya zan magana ga ana yin ta ga auliya to kenan hana su daga aure in ku ya zan magana ga ana yin tana daga mazajensu to kenan wato mutum ya saki mata marmakon ya ba ta gama idda sai ta yi kusa ƙara idda sai ciya mai suwa jama'a kun cutarwa ko ba cutarwa to in maganganu ga sun fuskanci haka in ka zo wanda zo ya bida ya ce a ba a yi ya ce ina so ne ce ba a yi to ana magana da ya uku nan in ko a bayan ta yi kusa gama idda ya ciya a mayar to ana magana da maza Allah ganar da muwa da ta zahabu bai wa'az ma ataitu muhunna don ku tai da sashi abin da kunka ba su min almahal na sadaki ta ku hana su illa an yati na sai inda sun ka zo bi fahishin da alfasha ma bayyanatin bayyananna da ta kare ya yi ƙoƙarin fasiha ai ya bayyana aw bayyana su an ko ta bayyana mummuna aw nushudan ko qiyau walakum ya samu gare ku an ta dawo hunna ku ta musu bima yakulu zakaran ga abin da ke zama tsawa lahunna gare su an zalika sau su ɗaliku ku kuku da suwa wato idan mata ta ƙi mijinta wajen kwanciya to shi ma yana dama shi mata abin da da shi za ta tsawatuwa dole ta dawo wannan babu komai ko kuma in kun ga wannan bai ko ku sake su wannan abin da qur'ani ke kenan wa ashiruhu ku zauna bil ma'ruf da tawa da kai miji da mata sai bi ijmal da kyauta bil qawli gazanci wannan kace da abin da ciyarwa wal mabiti da wurin kwana in miji ya auri mata akwai haƙƙi na yi mata magana mai kyau akwai haƙƙi ne kyauta ta mata akwai haƙƙi ne ba ta abinci mai kyau da wurin kwana mai kyau in wanda aka wa hidima ta ya samu ta mai hidima kada ya bar ta haka nan yashi akwai mata da sai an yi mata hidima to a samu mata mai hidima wannan shi ne kyautatawa fa in karitu muhunna matan ku na aure ko kun kyamace su fazuri ku ya hankali ko asa an takarahu shay'an yana yiwa kaga abu ba ka so ne kaki kaki dai kaki dai kaki amma wa yaj'al Allahu fi khairan katira Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin ne yana yiwa mata ka da ka kyamata alkhairin da za ka samu hina nan tare da ita wala allahu ya ja'alu hinna zalika ya yi Allah ya sanya cikin su wannan bi an yarzuqukum Allah ya azzikita ku min hunna gare su dan da salih nagai Allah ya baka dana kirki wanda duniya za ta amfana da shi ko Allah ya baka dana kirki wanda zai dauki wainiyar ka bayan ka kasa yana yiwa haka amma kai lokacin da kake kyamun mata baka san haka ba Allah ya gane damuwa to ci gaba وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا آه وقع آية الله مدوكين سركي yana cewa wa ‘yan aratun in kun yi ne istibdala zaujin makana zaujin wato dukkan wata mata ba gidan wata ai ahzu harukunta ha da an ta dalku da an allakatu muha ko rabba ita ko armota in kun yi ya haka amma wa qara'ataytum haqiqa alhali kumba idan hunna dayan su aya zauja ta matan kindaran dukiya mai yawa malan dukiya kasiran mai yawa sadaka misra sadaki wala ta hudu minhu shay'an fa kun komi cikin wannan dukiya ku bar musu a ta hudu na hukuna riko ne botanan bisa kire zulma akan zalunci wa isman da laihi mubinan bayyananne wanda sabaha alal hali wa istiham litawbihi wa lil inkari wato anan wannan aya tana magana akan abin da ya shahi in mutum ya rab da mata yana so ya tako wata yana so ya awar wata to Allah ya bar tunda ba ita ta tuka shi ba ba sai ya rike wani abu da hannunta ba kuma kuna rikon abin ga alhali bisa ga zalunci ba daidai ba wata rana sai na umar bin al-khattab ya hau mimbari yana hudu ba ya hau mimbari yana hudu ba sai ya ce ya ku jama'a a nisanci mughalat fi afirkatin nisa tsada ga sadakukukan mata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba sadaki ba da ɗai na wata mata daga cikin mata cikinsa ko wata ɗiya daga cikin 'ya'yansa saman ukiya goma sha biyu saman ukiya goma sha don haka kada wani hizarta ukiya na goma sha biyu wani sadaki bai kamata a tsada sadaki ba sai na umar na duka ganin bari bayan ya abin nan sai wata tsohuwa sai ta tashi wata mata ta daga yatsa sai goyar Allah kina da magana ta ce eh, ya halihar manzon Allah ta ce Allah ya yi muna baiwa ya yi muna kyauta amma kai kana son ka hana mu inda Allah ya ce wa ataytum ihdahunna qintara da sadaki Allah bai yi muna iyaka ba abin za a ba mu amma kai kana son ka yanke kace daga nan ayo baya shi sadaki abinda aggare yana da akalla amma bai da akasara yana da akalla abin da ka aka haka amma bai da sara abin da aka auta ka sai na umar sai aka ce ya ce umar ya yi kuskure tsoho mace ta yi gaskiya ga wata riwaya an kace sai na umar sai sanda kai ne kasa sai ce kai ko umar kowa shi ka fi kyau kenan sai ko umar kowa zai ka kyau Allah ya gane da to da nan anan in ka aure mata kana son ta kana son ka yi sadaki kai ka ba ta duk garin ga naka na sadaki yayi maluma ma sun ce wannan a ita dalili akan halaccin tsadar sadaki ai sadaki da muqalat idan ka karanta jami'ul ahkam na imam qurtubi kana gani كان ranar damuwa to anan وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا wa kaifa tahuzunahu ya kuke rikon sa ai bi ayi wajhin da wace fuska alhali wa qad afaba ba'dukum sashen ku ya sadu wa sala ba'dukum ila ba'd sashen ku ya sadu zuwa ga sashe bil jima'i da jima'i al muqarrar lil mahr mai tabbatarwa da sadaki shi wannan saduwar ya za a yi haka wa akaruna kuma sun yi riko minkum gare ku misaqan alqawli ahadan alqawli galizan mai kabri da matsananci wa amru la shine umurnin Allah da yi da shi ne in sake da na rike su zai ma'aru da kyautawa auta sirrin na ko ko sakin su in da kyautatawa wal akhiru haqiqatan mai riko da gaskiya huwa Allah shine Allah lakin buliga sai dai an kai matuƙa fi ta ta ja'ala ka anna hunna al-akhizat lahu kamar su ne masu riko gare shi huwa majazul aqali li anna al-akhizu lil ahadi huwa Allah ai wa qad Allah ya riku alaikum gari ku al'ada alkawani ajrin don wa bi sababi na don dalilin kimi iznadi ila sababi anan kenan in mun lura waɗanga abubuwa da an ta'ammata duka to suna gwada mana cewa in mutum ya auri mata mata ta auri miji akwai wata amana tsakanin su ko sun rabu ko sun rabu haramun na ga matan nan su tona asirin mijin nan ko sun rabu haramun na ga mijin nan tona asirin matan nan wanda duk koye musabbabin tona asirin wani to da Allah shi faɗa kada yanzu kun rabu ka ce ai tunda mun karbu sai na mata falal ni kawa kan ka Allah sauƙaƙa ya ci gaba ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً shari'a fi bayani man yu'anu hunna sannan shiga yana bayanin waɗanda an haramtar da auren su min nisa'i na mata wa man la yahrumu da wanda kuma haramta ba fa kana ya ku bayan Allah masu imani Allah ce wala tanki kada ku auri manaka aba uku manaka man da na mausula ma'anan man na ka aba ku wanda uwayen ku sun ka uwa yana nisa ina mata illa lakin ma kar salafa sai abin da shuɗe min fi ilikum na aikata ku zalika wannan gabanin musulunci wa innahu ma'fuwan anhu an yahi shi ko faɗi maganar ga qalahu ibnu abbas radiyallahu anhu ma wa jumhurul mufassirin كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج Mutanen jahiliya sun سنة suna aure. da matan uwayensu wani hu an zalika sai an kane shi innahu lalle ai shi nikahun na armin uwayen mutum ya auri mata ubanai kana fahishin ya zan alfa a ƙabihan mai muni wa makatan ya zan ya zan abin zargi sababan ya zan dalili lil makatan da imin Allah ga Allah huwa ashaddul bughd shine mai girman kyama sa'atir bi isatir dalila hanya tsarika hanya zalika wannan wadda ka sa mutum shi alima ta uba ne sir da wannan hanya anan wato Allah ya haramta maka duwa da kake son mata in dai ubanka ya aure ta wala ta ma yawa sai dai ka yi hankuri ka wata mata wannan ba ba ba abin ba tankar ta kata ba kai ba kai kadan uwata Allah ya ganar da mu na'am بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام kamar yadda aka sani ko kuma aka saba ana sauraron nan karatu ne a babban masallacin jima'a da ke tsohuwar mayanka a garin birnin kebe na kungiyar jama'a ta zarar da gida wani samun sunna wace almabu a shekaru ismail bin sariya da asusa allah ya lullufe ta da wanda a shi abdurrahman zakika shugaban mai cikin malamai na jihar shiri ke gabatarwa muna fata allah ya saka masa da alheri a yau kamar da aka ji a alhashi abdurrahman ahmad sai ya samu tafiya a kan wani aikinsa wanda yake allah rama ya gama sa mamanin suna fata allah ta tsamta ya a mai tambaya na farko a yau cewa allah gafarta malam menene hukuncin wanda ya rasu ko da ya rasu ya bar mace da ɗaya, da kuma ciki yake to a cikin nan wajen wajen rabon gado a kan wane matsayi za a yi masa mace za a soke shi ko namiji ko kuma tawaye to a maluma suna da hanyoyi har wajen guda biyu a kan matsalar rabon gado ɗin akwai ciki wato na farko mafi yawan malamai sun tahi bisa ga za a jinkirta raba gadon na ha'a haifi ciki mahiyar malamai abinda sun ka taike nan ko kuma in ba a cikin da sauri ba har zuwa ga mudda ta aka falham ta kai in ta fesa nan a raba ko dai har a yi ciki ko ko cikin ya kai shekara biyar wa hamsatul a awami aka hamlu. wasittatul ashhur fil aqalli wannan huska guda kenan nisa za a yi haka domin ba a sani ba shin cikin za a haifai da rai ko za a haifai matacce shin cikin nan namiji na ko ko na shin gudana ko ya ta'abbidi ba san haka ba amma imamu ashabu da wasu daga cikin malamai akalla daga cikin ulama sun sai bisa da cewa ana iya hidda matsalar da ba ta da saɓani musamman in rabon ya gama akwai mata aure akwai uwa da uba to sun ce ana iya hidda rabon mata aure da rabon uwa da uba a basu abinsu sauran rabo a yi jinkiri har a yi jini wannan shi ne fahimta imamu ashabu Allah ya gane damuwa don haka mai muktasar khalil cikin sani yana cewa wo ihul qasamu lil hamli wato ana waƙahin raba gado sama da ciki haka yake can cikin sani na muktasar sani a mai tuhatul hukami shi ma yana magana cewa ana jinkirta raba gado sama da ciki to waɗanda abubuwa duka su ne waɗanda ya kamata maluman da aka kai masailu gunsu su sani kuma kotu na masu sani Allah ya gane da muwa na'am sai tambayar su da biyu yace Allah gafarta mallan yaya ake raba gadon sauka musulun to wannan kam kamar yadda muka wanga bayani shi nashi bai wannan wannan hilin bai dauka sai dai gurguje kusa a na nashi aka rubi? domin wane ne hunsha mushkil bayanin wa an mushkil kai yana da yawa wanda ake ce mahunsha mushkilun wanda lokacin da Allah ya kaddare shi da balaga sai ya zama an ka dubi balagarsa shi mahalki kawai da sai mahalki ya yi inzali ga mazakutan namiji sannan kuma sai ya haila inda ya tsaya ga mazakutan namiji sai a ce namiji na to sai ya haila in ya tsaya ga haila sai a ce mace ta aka dubi raggashin geme gare ko nono sai gashi ya tsiro mai na geme gashi da geme sannan kuma gashi da nanna inda nan na ɗaya sai a ce mace ta sai nan na sai gini kuma ga gashin gini to sai aka ce a kula da wurin da ya kaba wuli in yana boli ga mazakutan maza namijina in yana boli ga masu san mata mace na sai duk na boli gare su sai an kace to a dubi ina boli ka fara Hituwa. sai aka ce boli sai ya zan shi na hitowa kunnan dutse gare su to mushkilun wannan ya rikitar lahu nisu nasibai zakarin wa unsa suna da rabo biyu na namiji da mace nisfin rabon namiji da nisfin rabon mace saboda ya zan mushkil ta iya haɗu sha da asibi ko wannan da ke mutu gaba Allah Allah ya ce ba wannan gaskiya a ce makarantawa wannan bayani ba zai yi ba Allah ya ce mu a sai bai tambaya na gaba na'am yake gaba ta malam ne ne hukuncin mutumin da ya saki matarsa a cikin azumi saboda wani dalili na cewa ta rubuta lambar wayar wani mutum wanda ba su yi annabin ta ba tare da kirarin cewa gidan mijinta bai yi gidan wannan mutum da ta rubuta lambar wayar ta ba eh to ba ta kyauta ba ita mata amma shi saki koyaushe yana iya yiwuwa tsakanin miji da mata azumi na ko ba azumi ba amma dai shi mijin tun da wannan shi ne farko kuma bai taɓa ganin haka ba shi ya hankuri ita kuma ta bari namiji kishi garai domin kowa an namiji matuƙar wanda ke rubuta lamba wa ta ba wankina ba ba kanan kina ba ba baban kina ba ba ɗan kina ba ba jikan kina ba ba wan mijin kina ba ba ƙanene ne na ba ba uba ne na ba ba uwa ta ba ba ya ta ba kowane na in bai ce ƙala ba to rashin kishi ne ya ɓaci kuma rubuce ki ga bakin ƙofar aljanna an ci haramun ala diyos ki aljanna haramun kiki ga wanda bai da kishi ya kike na'am ah, wannan shi kuma godiya yake yi bisa ga kwamitin da allah ka kari da mala aka kafa shi na marayi cewa allah ya saka mala alheri da dukkan wanda suke tunanin wannan kafa wannan kwamiti amin sannan kuma ya ce yana kira ga yan uwa musulmi da allah ka suke ne zuwa umura ba samu biza ba haka cewa kudin nan su mika su kwamitin nan domin araba wa marayi ya koyi daidai eh, ya kamata a taimaka wasu sun saba da zuwa umra cikin azumi don su yi ibada saboda hadisin da yake umra cikin azumi kamar haji ce wasu kuma suna laɓaɓawa na eh, laɓaɓawa suka don suna ganin azumi akwai lalurori ga wasu bayan Allah akwai masu laɓaɓawa ni na sani to sun da laɓaɓawa bana Allah ya kaddar ba ta yi ba daga Allah a sama da an kai ya kamata ne Allah ya taimaka ni da ta riga ta gabata eh, kuma ka so ka laba ba Allah bai kaddara ba kuma insha Allah nan za mu dace ta sai kuma gobe sai dai akwai bayan Allah da suka aiko su da rikoki suna neman addu'a akwai wasu mata da suka aiko su da suna neman addu'a eh cewa suna neman addu'a Allah ya shirya musu da 'ya'yansu da kuma marasa lafiya da 'yan makaranta masu jarabawa da sauransu ba haka za su malamin za addu'a a sa da su yawa suna akwai muhadara ta kwamitin matasa na local government wanda za a yi gobe insha Allah a wannan masallaci eh ƙarfe goma sha ɗaya insha Allah eh an kawo Ah, sannan akwai wata kuma ah, assalamu alaikum yanzu nan kamin mu fara karatu aka zo aka ce akwai wani bawan Allah da Allah ya wace kawa a gidan wa eh wajen umar kan baza wani yaro ne to shi ne suka ce Allah suna so za a zo da shi na masallaci a mai sallah yanzu to kuma sun ce ga sunan bisa hanya kai to Allah wanda adda wanda ada halin tsayawa ya tsaya da na samu wannan lada ya samu tsira biyu masu girman dutsen wahudu eh, Allah ta mutu yau na an kai sallah da mutane sai a dinna Allah Allah shi ne rahama ya rahama shi صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙonka ka sada mu da yardarka wanda kake wa bayinka a cikin wannan wuta. alherin da kake raba ma ka a cikin wannan wata Allah ka sa muna ciki Allah ka karbi ayyukan na alkhairi Allah ka gafarta muna zunubanmu da sun ka gabata mu da sun ka gabata Allah ka gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ka sa mu cika da imani tare da su ya Allah muna roƙonka maluma na alkhairi waɗanda suke karantar da mutane tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya zuwa yau muna haza ya Allah ka kai annuri zuwa ga kaburburan su Allah ka gafarta musu alherin da sun ka yada Allah ya sa ya zama musu sadaqatul jariya malam da yake karantar da mu wannan karatu Allah ya sa kamar da alheri Allah ka wa rayuwarsa albarka ka wa zuriyarsa albarka ya Allah ka jidda albarka a cikin wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah ka ɗauke mu da dukkan wata damuwa da wahala a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya ya Allah dukkan wanda ke nufin musulmi da wani shirri ya Allah ka muna maganinsa Allah ka muna kariya daga shirrinsa Allah ka mai da shirrinsa a kanka اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين